الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata a ji tabbata Allah salatu ya ce ci biya min ciwon wuluji tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tsafo shi diniyar Ramadan 1439 kalenda Alijiriya na jin daidai bai tsafo guni ko? Ya June 2018 kalenda miladiya na. ما كرافين وفاري دغليتا في الأربعون في الأحكام يا الإمام الحافظ ذكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذر رحمه الله تعالى نجاة لي 656 after هجرانا من بسم الله الرحمن الرحيم يا تبسونة تيتي ترامي تيغو قال الشيخ الإمام العالم الحافظ man wuci ko ne dushici man gagarumi ne mahaddaci ya na ne ga zakiyuddin abu muhammad abdullah ibn abdul qawi ibn abdullah al rahimahullahu ta'ala man yaga ga alhamdulillah ya bata ji tabbati allah al-muwaffiq li suluki subul rushdihi ẹtù na ewuza ba lisolu kie tiẹ mi latu subula rushidihi ẹkọọshi yẹn ba wuna almuni'im bishumuli rahmati ẹtù jini ejini maza ramu ma mai ndoro kejena wasi ati rifdihi gangani bi efe gbo yẹn ramu bi egwu ya sokwena ahamadu hu yi diẹ boya to ya ci haka hamdihi matukan yabo jiya soko wa shahadu an la ilaha illallah mijiri ki hada zai zaji buta da gaskiya na sai Allah wahdahu bugi la sharika lahu adena gafu bacina shahadata eriya man yatasama bihi fi sadrihi wa wiridihi eriya man yatasama bi zan ga sun eri wucina fi sadri da gungo wa wiridihi to yana wa gamuce repeat kan dondo na bi ma'ana wa yari jadi zai zaji buta da gaskiya na sai Allah to gan to den wa sha'adu anna muhammadan abduhu mi jirki da nabi muhammadu wuce ya so ya ciwo wa rasuluhu da tuciwi alwafiyu bi ahdihi da na shi shela da alkawai da ya kuna sallallahu alaihi ke tujin salatu ya nabi wuce wa ala alihi da zamiuji wa ashabihi da sahabiuji wa tabi'ina min ba'dihi nan da zai lamitu zumu gona salatan da'imatan a na dabo da felo ba qiyatan wanci ma dabo da felo wa ba ma tawajja qasidun li qasdihi abike zane je waton ba so ko na nga jewu nga wu waton ba so ko na mana qasdu wi ipa ngo diga na ko to zane palo ba so ko njo agan wujibuti aso ko na abike ndege jibuti aso ko na wa fe jan salatu ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gawa ba'du zumanana faqad sa'altani atika wa dimigan wa wabe mi an ajma laka 40 hadithan ga la ku ko lu da hadisi shibu yawe tahfazuha na ku fiti wa ci ugo sabe ci obona min ahadith al ahkam min hadith jiyan ahkam jo imma aga ga ahkam ene babon na kiyo yadda alaka da alula taimama salla azu zaka haji ya waje ya wala idda egungan ene jige ga kiyo al'akamu ma'umana ba gbanu je ganyen akida bai tauhidi nga wa jikiyo nga wa gan umarji ganyen akhlaku be ga tabiya wa an gishi bai sulufu nga wa jikiyo nga wa gan wa mulazamati dalfiha da ya zululu bautu ji karatun kan dondo alama marril ayyami efo bi efo shi bi mana jisi shi ba na fi abona ji kokari a stand to dam wato jiki wasu ogbo wasu kun wasu ci wasu ogba wa da ne shi wa an takuna bi gairi isnadin wa gan wulan hadisin lali hadisin lubin wa ile isnadiya haddasa na zakaza an zakaza wani bata adaba wanda daga ba sahabi dole ba a biki kime mata ni gan da daga gobe ne liya sula alayka hadha almuradu e bo wulu fun yawo yen muraji yen ganna wa kad yastakhirtu allah umma wa tabe so ko ta ale tun allah tuna wa jabtuka umma yawo yeshe ila margubika lo bayana we wabe wina mane ne fata wannan wa badartu ila matlubika umma dibanyi ila matlubika yana wa wani wuce kun gajin yawo wa kharrajtuha hadith najmu kukutiya mimma kharrajahu al-bukhari wa muslim daga yana al-imam al-bukhari wa muslim ila bi da sahih bukhari wa muslim bana rahimahumullah fi sahihayhima da litatu kubanin ga ta zuga wannan wan farada bi ahaduma ko yana zaini min abu gobe nan ma ko bukhari ko yan gobe ko muslim ko yan gobe radiban ila allah ta'ala Wai ba fu lo ba so kona latuna an yanfa'ani biha so littafin no jini amfani wa iyaka to so ma wa sa'iral muslimin zan da musulmi ne ajmain bayanin innahu arhamur rahimin lalle to ya ci wuce la ya tuna buye za gan mini ya zai je buye za ji nono wale gan e gan da gogara ne kiyo muqaddima introduction almunziri kalita fin do ce ga kifayatul muta'abbid wa tuffatul mutazahid kifayatul muta'abbid ko ko ji kem nan ne ga wuce kima mun sai yi mo àmọ́ ìnáwó sọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tí mo ní fẹ́ lẹ́yìn náà fílà bẹ̀fẹ́ láàzù káàrí wọ́n jẹ́ àyànkó bẹ̀fẹ́ láàzù zòye tọ̀tọ̀ wù í ṣe nǹkan tó di kí o nǹkan tó gbìyànjú tí wà lẹ́gàn kì fẹ́ tì mú tà bìrì wọ́n ti tiẹ́ sùlù kọ àdìsí lè fi wùsọ̀ lọ dókun àti mẹ́mẹ́ yìí náà wọ́n jẹ́ àyànkó so alárùbọ̀ wọn fil àkàm wọ́n ti kí o àdìsí fó tiẹ́ tiẹ́ àkàm wọ́n jẹ́ tiẹ́ kí wọ́n jẹ́ tiẹ́ sùlù kù ko diya na ko wuce be kalita fe tin a targhib wa tarhib ko wale ga wani so dike wani so wuce mun ga al-hadith al-awwal hadith ya mafari nga ke na yi gagali ale ga ko ni do hadith wo ko kashi na al-hadith al-awwal hadith ya mafari ima jin sharai jiku ba la yabo ne ne manufa karatu na zandoro la hadith ku biji ko mun gane عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير تهول ولا صدقة من قلول أخرجه مسلم gana abdullahi ibn umar da ba abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma sai cuje da bayan zagu baba kala ga samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu don wani tuci ya ce ce alaihi sallallahu alaihi wasallam gan layak balullahu ce ce alagugu wajen salatan salla digairi tuhurin na ibe liliya na ya wala sadaka ta min gululin ce ma sadaka ne zaga mai yi na rau akhrajahu muslim alimam muslim galubu wale ga hashiyo labe gan lafzul jalala na wanda ruwaya imam muslim ba ko ma'ana la yuqbalu salatu bi ghairi tuhuri wala sadaqatan min bulul good a go sadak a go salla ne daga ji mu ji kana yan na liliya ga guba liliya ga ade liliyen yagbon ko amma je liliyen da na ji yagbon amma ga ga ga abon na wale ga liliyen ka bace dabo waga ajin sallah nun ga wala alula wajen za kumtum ila salati ga ne ga da ajin sallah fan tilu ya ku ga ja fiska nan waye je ku min marafiki be ko da gwaba wa musahu bi ru'usikum ya la tefi wa arjulakum ila alka'bay ya mela bice ne da kukungi ewo ne da ga fa ta ajin sallah nun luli ya bana ce shi wasu ya baka fatahir tofuwa we mululi da na mai daga ake ji sallah shi na mululi kimo wulu lima ene za ji amfani da yawanci gali na nuwa ko nuwa ya le wani ya na ce ce wa hanzar na mina sama an tahura iya le cin daga sama na alina nuwa ya du mutu alima ebe na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma'ul ba anabi ga albahru tahurun ma'uhu edu nuwa wali alhillu mai tattu yana maga tugu wani kiyo mu ya lalli bebe ma mini nuwa na alli no nuwa waga nga fa sahabe fe da to nuwa bi rubuzo a madina mu fe laji kiyo an fe laji alula ebogo wale gan na wuce sha ali amma ya ji dabo ne shi na jesa na bori ya zawon gi wi na jesa nga mala zamani bi nabi sallallahu alaihi wasallam al-arabi ne be ji bori shi masallaci a nabi a nabi ga lanuwa jikiyo alanuwa jaɗu ko mazi ngo jiga na ko mazi ga ti ya da le nga kijimo nga gwa dangu ne ko shebata ye en e gina kawana wi kimo wi ne je ta nga mala ni bisa sallam ga la rausu dan gwayo damul haid e gen haila ko damul nifas mun je nzo yin najasa ma nga mala nga to kaya ga da aguji kiyo agufo lu'abul kalb mm, mitine shi yi idza walaga kal bu fi na ya ahlikum e shi ga bitu da ne bu ne bu lawo na zuguki zugutu abaze zai zunimi ni ubo be jikane ko mini so be ma na kaya musu. kuri mata laikum al maitatu wa damu lamul khinzir ma wila bihi bi ghairillah wale ga eh, ne fata kiyo mu ne jesa e bogo wale ga e zaga di sallahu maliya e zaga je je ne ko e babu e e ga doro e da e da wa adi mu me jan alula ga lachi ati wo ngole za wuce a go kiya a go sallayan za wuce amma ikan ga tun ba ikan ikan na tunan wani kashi wuliya wani ebo na kai ka ga su ya jikiyo ejiyu wa hillat lana almaitatan ina tuna guba wujan alalliya yi kibe kiyo a yike no ina tuna guba wujan alalliya yi ni ni kiyo alhut ikan ga dona nya ye ba kiyo aljarrad ajarradi boro gole wa daman da ya jagube alkabidu wa tahal kaga ya ku hadisi fiti a yubi confused wani a sai ya ji makanta ko ji gane ko a tato matsalar ngwa ya riga ngwa mi su gbelo yu gane wa ga to dufo wa ma eh? ma wa ọgá tó kókó lọ wà lọ máa ṣe kí àán wà àdáṣí tó ẹwọ̀ dúbọ̀ àgọ́gùn gbogbo mọ́jí kí àán mọ́gùn bá gọ́bá bùn nígbà wọn láì kákàkùn náà fẹ́ jù bùlùgùn àwọn àṣìpàwẹ́ tó ń ṣe àmà bùlùgùn dẹ̀mbó ìzàlẹ́m tẹ̀kún hafizan wa iyan fẹ́jẹ̀m ukalil kutubi látàn fọ́ kaga wẹ́ kú kàtú fita wẹ́ kú lítàfi ẹ̀kan ó jí kí àán dá àǹfààní aládìsù sani àdìsù yẹn bàtí عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أبي هريرة سقود يدغن بوين نتو تشيرتش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا من يبقى صدق يليوب فلا يغمس يده في الإناء ونقال الله وغيبوم حتى يغسلها ثلاثا سبو نزغتا فإنه لا يدري أين باتت يده ابن إذا يبقى نيغوان وليتنا أخرجه مسلم alima muslim ga gube hadisa abi huraira radiyallahu anhu abu huraira mahafizin sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam A annabi gari zan sai kaza duk wani zami ne buga sale min naumi daga yubo fala ya gmis ya da fili na yunga lagwagun ni eguo ma ta gisila ha salatan gu na zuguta fa wula ya yadira ina ba ta ce da yabo nun ba ya gule cina a jawo muslim banda te aina ba ta ce ke ba ta elele elele kan gijo ele shi ga ba ta so daga babu ga man do ci ga elele na so ga ba ne wai liyan kiyo elele shi wani ani ga la ya dira ina ba ta ce du man do ci ga wuji ga dole sai elele sha galibi da shi sai zage lele ga la ci ga ina ba ta ce wajalna laila libasa wajalna nahara ma'asha to ina hadisin ne wunan wọ́gá sẹlẹ̀ kàmí ọ̀làwọ̀ ogun ẹ̀fọ́ kóyàn àlùlọ kọ́nù tí ọ̀làwọ̀ jíkí ọ̀lànà tó gbogbo ọ̀dọ́dọ̀ ọ̀làwọ̀ jíkí ọ̀làwọ̀ náà kàmí ọ̀làwọ̀ ogun ẹ̀fọ́ ní ẹgbọ́n náà jí wọn láàmì ó ti yé líle wọ́n kọ́ pa bu ẹ̀gùn làfọ́ jíjọ gáàsì. àyè ó ti gé mi lẹ̀ ẹ̀bù òjì gáàní ọ̀mì kó láàmì ó ti wọ́n yá ń kẹ̀lé à nàìjẹ́ láàmì ó ti kí àbí àmọ́ ilé rẹ̀ àwọn fẹ́ẹ́ ṣètò wájú yá ń lò ti ìdàpẹ́ jìgìjìgì ń lò ti kó. wale yi ne na ugba da an suku? na jasa e luli ko again egwo shi yiga mi sun da da wo gudi kiyo wo guta wo gudi kiyo wo gu na ya zuku to aba zini mi nu bebe jikane to fuwa na jasa ga babu? ke li ke na tu li tu ni na be fufwe ko eh jikin iya gini wani aini na jesa ga to tufuwa ke jiji nan efufo no ji gani ako amma na baulu razil bori ya gi bobon gine ya biye nan ani ga yurashu min baulil gulam wa yugsalu baulil jariya ko bori ya gi bobon gi na ibaji wuce jiki nan wuce yebe ye kawai nan nga bori ji peza alanu lashu àmọ́ ń gáyé jí ìrìnàjá àdíkí ọ àkúfò tọ́ kí kí keli kinli náà nà kí keli lína wọ́n lánú ojú ojú irina ní bisalà sallam gan àríkò alẹ́ ìzẹ̀nú bá ní ma alánú ajá ojú ngole kawo gani waje ki wuce alala oge gan nga yi anya so ga bi ne laji kiyo ogu la ki abu ko tu na ya daga ya jiga ne gine ge bidana to nga ye nga bone nga nga ka zo a duk mi àṣà ilé òtóje tó lédè yìí yìí wọ́n gbọ́ ọ̀gá àlétí wọ́lá àkàròjì wọ́gá àlétí wọ́lá so wọ́n mẹ́ka kí a san ilé tukun asgaru na waje afta á jẹ́ nke ilé sanná ń kí so ga ogun na. Allah kiyaye mu lala in eh? na'am eh aina da haifi mikiya da jimaya larabci gan alhadisu salis hadisu ya Tashi. an salmana radiyallahu anhu qala qila lahu allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta alqira'a فقال ajal. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيء أو عظم أخرجه مسلم عن سلمان لما سلمان رضي الله عنه سكو جيران من قال قيل له أغنغا علمكم نبيكم كل شيء yandoro annabi yawa lawiye hatta alkhira'a hatta da gimne da da dangwa da gimne da da shi bata jin fa qala ajal ga e lakad nahana an nastaqbila alqiblata bi ghaiti anabi kai ne yaje wa alqibla ne ga shi bata nan aw bi bawlin anabi make kai ne yaje wa alqibla ka ku ne ga jiki nan eh ga bori nan au an nastanjiya bil a ne make yi na ya jiki nan ya dangwabe gwalo na au an nastanjiya bi aqall bi aqall min salatati a ne make yi na ya dangwabe takun na gashi zuma takun mutane na au an nastanjiya bi raji'in ko na ya gwa gangani be bi ganga wuji na au azmin kuma be takun na azumin au be tukun na azumin tukun akhrajahu muslim imam muslim ga salmanu gangba na biya ndoro hata to za da dangwa da be kem da shi pata ga e ni ne nu lawi nan ga ji pata je ko yi maga ji bori je yi maga dangwa mai dangwa be gwa mu gwa pela dangwa yi maga a ke gwa bai taku yi ma taku ne ga ji amfani bai yanin ga ji zuma ya taku wuta mu a ne make ka na ya dangwa gangani bai kina ebi ganga wugi na koma bai suku yi na ima muslim nga gobe wale gbanin nan eza ga alogwa daji eza ajin ba addu'a ga Allah mai ni a uzbika min al-khubuthi wal khaba'ith Allahu me ba tsali gani biyoyin daga sheri ya shetan ba gibe shetan yin zagijo. E za maga da dangwa e waga ya zulu yu ya bai zawa yi ma na gafe da dangwa wai jiji fata wai jibo ne zaje liyo ya lemu. na jiki a wuji daidai e za e e e maga ke dangwa ko an ji ko an ji bori bai masu kucawa bukatu e waga ya zuje yi wa ibn hanif ga la tastaqbilu al-qibla ta ga jewa al-qibla wa la tastadbiru ma jazmatuma be bori ji ko be se pataji won ama ruwa ke be dan bo etiyan gan ali hanif sallallahu alaihi wasallam ye we yo babo we yo baitul maqdis ko maga yo baitul maqdis itiminu ngazu majata kaaba so daga babu zuku nga man jibe ga sha hadisi la tastaqbilu al-qiblata bi boli wala e ga wa al-qibla ma jazmatuma we ga ga etiyan fili na titi titi da nan titi nan ko ji gana ko amma don gaji da na fifica wa jiki wace yawo mace zumatuwo amma dai man da ya ji fahimta ga a as general rule wa ce wo ma ji a o ma je zumatawa jamu na ma shek muhammad ibn salim musamini jina ga ngai da na tutuci bo waje zumatuwo amma jiki a wa je wu jam an bainami hadisi guba bai bu na da kaida na jiga a jam'u aula min tarjih wal hadisi guba da bi wele ga wai kubo no ji ana ko wala o ne kim na wari ko sai ru ko guba bo jo lo ganin biyu na un je gane wa ga gan wa ga ni lo tun bi o ga ni dikira o ga ni cheyana again e da ga ajibori wa ajibori ji ba ka wa ajibori ji nga jiboli yibaro umbya umake jiboli jikimbo umbya ende main important ne ki oboru gaga dogo ebo na ni sallallahu alaihi wasallam ata sibata ta qaumi fa bala qa'iman ani sallallahu alaihi lo da nan da cuci da jike wuci da jibolu ji baro na na aisha mace bilal waya bibe ga man haddathaka nan ga yawa labari ga ni sallallahu alaihi wasallam ojibo jigi baro ne e ga zawuci lo amma ka ne bulu illa qa'idan ani ga jiboro jiboro ji shikimbo da bugu wale gan waje aluwa bori ga domin muna mutu azabul kabri min al-bawli eh za ji bori ku da ci pata ji e bori je ku je ku ba ko amai e je bara amai e je pata ta e ba ko ba ne je dia fa na ba ko eh ko nuwo allazi yatakalla fi tariqin nas ko ko ma gushe gushe kun ko fuewa ndasa nke wato da ya jekwa e ga waje bori fiye fuwa ni bo da ban da jigabe latin ya zuke wale ga yana yi jin daidai e da maga bori ciku shashi pata ji masu kun lagu dan inda la hibu tawabi na oyi hibu almusa ta girin kawai maje nuwa ma waje amfani gani bai ta kun gai gan al-istijmaro al rabi' hadith ni ci an abdullahi ibn zaid ibn asim al-ansari radiyallahu anhu daga ba abdullahi ibn zaid ibn asim al-ansari radiyallahu anhu sakuje da gani bi wa kanat lahu suhba zanna masahabi abin nan ga zanna ci ya sunan da cin sai maga adanan ga ai bo bai cika ga kanat lahu suhba qala ga kila lahu agwa ga tawadda lana wudu rasulillah jalulawi kemina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fe jalulanin fada abi ina in shi Allah ya gonu abe fa fa minu wuce bo ala ya dai pe gwagu babu bo fa gasala huma salasa wuce gwagu babu na zuguta summa da kala ya da fil ina wuce la ya gude dan wannan ganci ko fasta kharaja ha wuce nu totiya fata madmada wuce misuncu watan shaka wuce yi wuce manuwa idaye min kafin wa'idin ben wani to gwakwanni ne fa fa'ala zalika salasa wuce ja ci aga zuguta kuma da kala ya dawo fil ina ke lagwa da ni ya bobe fa sakhraja hu chanu to tiya fa ga sala wajahu salasa wuce fil kuna zuguta kuma da kala ya dawo fil ina wuce gulad ne wuce gulad ne bobe fa sakhraja hu chanu to tiya fa ga sala ya dawo ila al mifaqaini wuce gu na da gwaba ko gwagwage yawa marratai ne marratai ne zo guba guba sun ma da kala yadda wukil ina wuce ya gula ga da ni ya gobe fasta kraja wuce wa latin ya be fama sa bira su yi wuce a etiyofi fak bala biya da yi ko wuce fi da hanini in fi da zuma wa a dibara wuce ya wuce jibe sun ma ga masa bi sun ma ga masabi sababa taihi sababa tu yegwa yegwa tinti ko jana ko na jimi tu tinti ko ni ga e ga sababa tu ko ji ganya ko so ce gwa sababa tu wuce ma ne gwa ne ladi tayyan ne di fahimta ni ta wuce lagun ga masabi sababa taihi wai ba ha mai fil ina ngole egwa sababa tu nan ko bai kwaci ci kuna tula dinu fama sa uzunayi wunci a tupa guba bufi zahira guma to jenyu wa batina guma to niyu ngo diya na ko wale ga sun baga masa bisa ba ba tai wai ba wai ba mai fi fili nai a masa uznai zahira ma batina na to ugu sahih bukhari muslim ba sun maga wacce na bici gubabu sun makala wacce gan haka za anini na wudu rasulillah an ga alulaya nabi muhammadu bai tushe sai cinan wuyo sallallahu alaihi wasallam kaje wul bukhari wa muslim imam al-bukhari wa muslim ga lawdo kifala la alulajin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayi da ja ummati da yawmul qiyamah gurran muajjalin ko a yi zajalu mun mu fali ya mi fiska ja te bana ya e gwajo bi caji ma te bana min asari yudu e ba alama ya alula annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ga da ga jan lazu ni bi ma fe zikiyo ma fe paya a ya e go sallala babu yan alula inda kwa kare la ya din awon odoji kiyan odoji temama elaga jan alula ni enu ala ne dole ebana sai shiga innan mai sai shiga innan mal annabi sallallahu alaihi wasallam innan mal amalu bin niyati fiska na be gwane be tifi be bitine ne pata iwajibi be farilla ne rajin alulanu wa diga na ko ebana sai shiga za kun min salati ga ne ga da sallah fasilu wujaku ya fiska na wa yajikum min al marafiki wa msawiru rusukum wa arjulakum ila al ka'bayn sunna budan wajibi bismillah biyogi sawaki ya buna ni biga laula ana shuka la ummati ku ibn da te bai bai alu mauna la amartum bi siwaki inda kulli salat ya ja furu bi sawaki ji kan na ga ji sallana waga no la wonna zugu ba ko guta ngole eh yo ne de falalana amai ga jan lawo zuni zuni o ma jan lawo zugu ba ko ma jan lawo zugu ta guta a da jo ga ji kina ga ji ẹgbẹ́ ìlànà ìṣá àjíṣì ń wá fún àjá ńlá zunizuni àmá ní ojú zunizuni àbà ní jù náà ní ojú kí à ń nẹ́jà wọ́n lè nà kí èyí wùzìrí wọ́rọ̀bẹ́ ta ẹgbẹ́ jà ńlá lúmọ́ àbíbdà dánlọ́tí ẹgbà ẹ̀fọ́jà abọ́ náà wọ́n nà wà láti dánlọ́tí mẹ́gẹ́ jà àlùlá bà ní èdè kí à ń wọ́n èdè ní náà dánlọ́tí wọ́n àdíkí à wọ́n àdé ní náà sáàtọ̀ tó wọ́n bí títà kù wọ́n náà tó náà ń dé láti láti ṣe ṣe ní oṣù àbú wọ́n lè mìfẹ́ wọ́n mọ́gá nọ́mbà jà lọ sí pọ̀ díkí wọ́n ṣàngán gbogbo àwọn ẹbí náà ní sọ́là sílẹ̀ méjì bú tẹ̀ múnú fi sẹ́nà wúlò ọ̀tẹ́rọ̀ jùlọ ikú wọ́n fi ṣáà nìyí kólì ẹ̀dà mú gá nyínú ọ̀yá nga ji alula man nama amma hadisi abu hurairah dabo na anabi na ga manista to abi ko ayi tila gurnata falyafal ga nan ga yaji a taga to fisku ngu na gogo gangan da egwuyi ngu da jiki nan ngu na go gwaba gana nga ji muja ji gangan le manista to ayi tila gurnata falyafal na sai indira ji abu da ran jani bi gan na na to mai to fasalu ba ta gaji fahimta ilo je ngani bi abu rera ya tọ́ ẹ jí dẹ́wọ̀ ẹ̀yìn àlèlá ọ̀gá bí ga àlọ́gá yín ọ̀gá ga tá àlọ́gá yín ọ̀gá bóòlù jí àlọ́gá yín mọ̀bí ìgá àtìyàn àlọ́gá yín mọ̀ní ìgá àtìyàn àlọ́gá yín kó ọ̀gá zọ àǹkẹ̀lẹ́ àlọ́gá yín ọ̀gá kò tó àlùfọ́rẹ̀ yìí àlọ́gá yín mọ̀mọ́ sọ̀fọ́rẹ̀ jẹ́ fẹ́lẹ̀ tẹ̀wọ́dọ̀ so a gurgudu ne Odi wani kiyo wani wani fahimta ya gane nan nole kai daga kayin zagi miye shi ko kwaji ji wo ga hadisi ku fiti wani gane ko fondo ke ba hadisi ku ga kuma ba ya kira hadisi ji jiya yana so ga ku na hadisi an ba ba ta amma wai zango ci sai ya umaja zan ji flat ibrahim ya umaja zango ci fati ya umaja waga ci hadisin nale uji te uji theory ta zan ji fe jiya da jani zakan zan sahabi a bi woyo jan la Wi wiki ni bi jan la dina zan ji ya mu fe chule wunde ga ova e la ti gba e won ti eji won ji na wani sun a ma maja aga maji amma ba da wode shi waja le su sajo ti ko ndo re ne ga te go kanada ma la dina fo ti da le ta ji wa wannan ikpe ko ji e wa? level dabo ya zaga tun wage wagan wuge kiye bayi wa demonstrate to demonstrate maji hmm? kafe islamiyya yo wala ne place da mini page ga kin ba man ya ga in ga waye sallah wa ci ci da be fe ci miliyan ne di sallah wa ji ne wa ji sun wa ji next week to ko ka nu kuma ko ma ji do aga ma ji nígbà kó ìjì gánewa àníbi gẹ́ wí àníbi dé pé títí method àníbi aláwùzà yọ àná àlá sọ́ràtì mùsàkí náà fẹ́ jálá ìṣìṣì láti ní sọ́ràtì mùsàkí mẹ́rin náà yìí ṣùgbúlù yẹ gálámi tó àgbómú àjì gánewa ẹ́ adájí kó inna mina shajari shajaratu la yakutu wa rakwa faadi suni maiya mini ti gbojo ti gbonu ti dobo kini we daya

so ga luwa wai lo makanta a tota kim na wa express ga express ya za in simple way which we you na wa ji kimo wa ko ngwa mu ta ta nga fa ngwa ko me shi yin wuce wasu ta sai da ran eh? bayan alhadithu khamis Mm. Eh.

haya fi waje a gan awula wikiyo a disin aluzinanu nina rafi kato wuto mai da ake ji komenti ti walo su mudu salami alamiru sana hannu alamoji telibe aladisu khamis hadisi musuci an shuraik ibn hani radiyallahu anhu kala nga ataitu aisha yeli baza ngo ga je mai hadisi ndo ci da wani imamu za bi fe la tarjumi be tazkirat lufazo wuce zai ni wa zai ni fe ga ga da da ga sa ji je jin na zamu ji da be shi makanta wancan sa ga wa rashin da ba go zai ni ga ga ni fulo na gbe na ya ya ko Eh? No, eh, no, they knew what you got there. They knew all of that. Now, this is a movie. Wọ́n jà nù. وعن شريك وعن da ba shuraih ibn hani fa kuje da gan bin qala ga taitu aisha wani bana na aisha radiyallahu anha su kuje da gani biyu as'aluha alil masi alal kufaini kun fe gina na isha ga yace kibo eh etin pipian ko fi guba ba fa qalat na na isha ga alayka bi ibn abi talib fasalu lo ba ali ibn abi talib do gun won fa inna kana yusakir ma rasulillah yabana sayyidina ali wa ni fe juza pamba be tuce yace sallallahu alaihi wasallam fa sa'alnahu yi cikin sayyidina ali gan faƙala sai na ligan karja ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihin nan annabi sallallahu alaihi wasallam wa foguta la bi yashuji lil musafiri ya zane juzana ko mana zane juzana wa fi foguta bi yashuji wa yawma wa layla lil muqim zane madan shi wuci mallo jana wuci madu zane wa ifu ni gangani bi yashuji akhrajahu muslim imam muslim ga bubiyo wakacin hadisin na ne na na ya e sha malama wuce kuwa ngala sahabe ce jikiyo eh a ce da juga nga mala imamu za a bi tasbiyat lufazo mini toba kayan zama fari na julu ga ga yi mon koyin jejo ne na na ya sha gumi ne abu mai yin zabi ko na ji ganewa sahabe ji fe ya fatawa yiri yiri na na ya e sha mafi jan gyara na na ya e sha mafi jan gyara gyara na na na isha jin sahabi annabi kawai fatawa ya wani badaru dini sarkaci un kafi mujalladin ba bai ga laji ganewa aga ga fiki una na isha lawan kwa doji tun huwi kan mo jẹ àdífi kọ́ wípé àwọn jẹ́ pé tó méjì fún yé tó ti gbèjú ní kí o wípé ngó jẹ́ ọ̀nà ẹgbógó wà jíkíá to yin zaji to sista ne so kwaye wani ga zo zo be ka tuwan yi mu imam maliki unde je fatima kemi na zeji kene mamu wata maliku ba na fatima mu wata maliki fitiwo ta e jumuro mini zai je gori waye sayil bukhari bin aje karima al-mirwaziya ngalo ngalo tarjim ngalo shele ibn ajeri ngalla jo agoga riwaya al-afili anyugo al-mustamli anyugo amma riwaya karima akerbe ibn ani musogo ẹwọ́ kí wo mọ́nkú yóò káàbá ṣíbù ṣìṣífẹ́ láti ìlú àríwá wúlọ àníyàn ni mọ́nkú àdíjú ibùn kayyìn mini manye ibùn kayyìn ṣe adé ń zàgí lọ́wọ́ fásitì mọ́tò bí n tù jẹ́wàá man zàgí náwó ìmáàmù záàbí kàtí ń gọ́jọ́ gan agbègbè ìlìmí àdísí agá záàbí tó tó àkókò fẹ́jì sùfàrù bí kẹrẹ́rù zẹ́tì àmà kẹfù nà gẹ́tì ìlìmí rìjà lórí àdísí káṣì àmà máa lẹ̀ na ìwú záàbí kàtí na jí zàtì ko da laji ganewa alhafizi wagallo eh, mu shiyuk alkabir ya limamu zabi man ne wuka sunan tarajin mushi huku fi abu yin zagi na saka sakai imamu suyuti mutu da malamai zagi berke ta ji foci ne wuka tun ko da laji ganewa muhammad lamini shinkiti da yin la kuranu wuja kuranu ku fitinan zagi yau وقالوا أضوى البيان دي دي كرابي اسم ربك الذي خلقه أطيع سالم ومفيجي رجين دا زيجي غير ولا انت قاتو وانزا جاو غينا ولا وانزا جينا وديو ما ساكالو كيو كيو ساكو باتا وديو ما باتالو yau maje gobe yau mani kwe ga lugu makatuji wuci la misali ga unga ya shi e ya shinki to a dajiyan cikin shi na ji dari biyu fata mu dawa ne malikiya mu dawa ne tukubura ne malikiya mu fita ba kim ne ba fati a nan bambali ta tun gaci a malaga wa kanga dan wuci ga shi shi e giwa la qur'an ngon wa gili man yin wa gika liman ya wa lawa hadith wa lawa fiqh wa lawa kasubo wa lawa ade ne jagbe na wanda sai kun yanzu mun ja kala ejin na brain na sokoyi na unje ga la meji pata wace rayuwa west gaskiya fi sabil attitude irin da igali ta jijin biyu ne ko ji gane ko ade karima dimashkiya family ya zu gani al-makdis jo professorial speech nga te lashi masalashi boni mutibe mutibe bakatu adize we katu fiti weyo ebe zami a azu gani al biyar na ibn abdullah al-makdisi sai mai mu kuda malaman kudi sai zan ba rai to ba ji to yin zaji ka to ma ayo to ba ja to yin zaja to see us zan doci ba ni waje wala ka fara ne ejin zaji wunde burenga to ji ba gishi no diya ne ko nga wa pata o teji ba ji ngo tilaje wi wi fiti ngo tilaje kiya ji ci alali ejin nga lo lalo mukata to ko za zairi no wa ibano selfishness moyo wajen da suna wajen ba suna kan gawo wuji ni mu wa gwemi zan doci mu wanda gun no a wu ɗaya wai wuji gumi zan doci nufi da kirki gwago zan doci ya ɗaya bu tufi nufi da kirki gumi mi mu kashi lebu madabo ga katin lawuyin zagi mu ci tun to ya zaga gan wa wu za su ga kaga wuji katon ga gan wa waji na kawo wa wa mu ya wuta sun san eh ndo ki wa da tori bo ma teji to zani aja amfani àmọ́ òṣì ìkọ́ yìí lẹ̀yà tún sí àjíní ń pè à ìbádùn mẹ́jà ọ̀pọ̀pájú ìtìlágẹ̀nẹ̀dẹ́ is of emphasis ìpínwọ́gẹ̀ kí o musulunci adẹ́rítà fi dánwọ́ ní mashiratun salman canada àgbà wuli ta fi ya yake kibo taraji mai zagi da jaje malama ko malama ko filimi a biso ne muhammadu nasiru dini lalbani e juyin zagi don bo da fiyawa ni ka kuna albani ka ko mujalladi ya ni ce zan zai ya na zauna ula to fara sawa ula to ma wa ula lu da dojuwa da sauran su do tura lu junjun awon ka gula ka tun wa waye jiu mukbil ibn hadi alwaji eh kemne wo uza de ji kat na ti ga do tu ne ji un me yun no be ji kio u ye u ka tu e ju di se ka ti lita ji e un te fun to la so e jin la ji Allah kiyaye mu ah hadis ne ga yake Allah sallallahu kufai ne ko ashin good sharati da ba kanu wa tufi na nini waga waga dan tufi gali ye ba ci o fi ula ko ya ta ciwo mu ga go lokacin almasu ga mai ma na ga dan zan wa go 3 days ga ko wa mu ga dan wa go fe ni be ya shuyi ga amma fa su ga da wu mo su wo wo su wo e ga so su gu ito so ko wu fi gu ito so ko e ji ga na ko ta الحديث الثالث حديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ga halibi yayi za jalasa baina shabi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl akhrajahu al-bukhari wa muslim hadith abi radiyallahu anhu ga halibi sallallahu alaihi wasallam ga idza jalasa baina shabi al-arba idza e ga shishi ko e idza ga to bisakanin gaba guni ne yin zaje ma na baji ga ke ba da yin zaji thumma jahadahu tiji kokari gani biyu bi ma'ana wuce al-aula ga da kafan zaje faqad wajaba alayhi al-ghusl no faji kiyo no kwaje dole irin na annabi sallah sallam ga idan ta kalkhitana ne khitanu ya baji bayin zagi ga gumbe do shi faqad wajaba al-ghusl akhraja al-bukhari wa muslim wale gan wofu wale nga aga gan wofu de bukata fasara do shi hmm? ni ulu je ne ko ba ta ga kai je to ni amma yaji dabo ne la fu je wajibi na mini ubo mani ga tiya wayin kuntum junuban fataharu ya ga ibe jene be gaji yali ni ne ne la nuo fuje wajibi na kita bagi be za gi ala ke ba be loji to bo mani kiya nuo fugaje kiyo ngaje wajibi idza jalasa baina sha'bi al arba thumma jahada faqad wajaba al ghusl wa in lam yanzil ni ne ne la nuo fuje wajibi no idza ga ila jizu wa yasalunaka al mahid kul wa zan fata zilin nisaa bil mahid ko wala me wala hunna hata yasuruna e ga to ba mu saga dike saga alibai za ta fatu na min haitu amarakum Allah good e da ga ni fasi jizo nganu ofu e da maga kiya loto musulunci nganu ofu arkanu yanu ofu guba meli nyama fali niyo ya ba ti mai kiyo nulu manakun keje nufu juma wasu yawon jima'ati wajibun ala kulli muhtalin ni wọ́n fún ẹjú ta tíyẹ́ landoro náà jí báàlì gina na ọ̀dọ́ sáṣẹ́ mẹ́ fi jù ṣíkú ìsùn lọ́tún mọ́ àkàdá ni a máa ní wọ́n fún yẹ́ èfò yóò kàṣì yẹ́ jí máa pẹ̀rọ láti gánewa mọ́nà ìṣẹ́ pátá náà gẹ́ ní ẹjí níbi ogún sí yóò jù máa ti wájú wà lákùlù mọ́tẹ́lì mi ní kí ibn azmi almuhallam ga ene ma busu na jumaati ji fo jima ahụ aroku so kawa ya ji jima yo kawa ya after jima yo lo di kio wodi afu amango le gun iwa eh tawulun bai biye gaskiya ne saban bibiyan zairi amma busu yomi eh tita so ya zaga ga da makai wa gun funu wa ga alwede wa gun funu ya zaga zo tun ci ya san tuwa wa gun kiyo wa gun funu amma ne ba ta ji wajiba al hadithu sabi hadithu ya a abaci an maimuna ya ma maimuna zaujin nabi imiya nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha qalat ngam Urtitu. غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة كو ألابي ألابي يعوي معنى ولابي يا نبي صلى الله عليه وسلم ينوى نغاف جنبان رواية ما نقول إلا فسنا مسلم وقال أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة وعلى صبع نبي ينوى نوافيا جنبانه fagasala kaffai marratai na nabi ce gwa guba abu na zuguba au salasan ko zuguta wole summa da khala yadahu fil ina anabi ce gula da ni e bonno a faraga bi ala farjihi anabi ta nuwo to be bawo alauru ko wa ghasalahu bi shimali anabi tu na yi be gwagwatun summa daraba bi shimali al ard e gwagwatun masu anabi tu lazuki fadda na ka ha dalkan shadidan a na bitu lazukin zuzun na je tsanani na sun mata wadda'a mun ci Allah ji wudu a wuli salati da sha Allah na waje sallah na su ma furaga lara su yi mun ci Allah waje ɗetu salasa hafinatin ma'ana gwako guta kulla hafinatin mil a kafihi gwakon doro walashe gwaguba walashe gwako gwaguba bu su ma gasala sayar da sabi sai ya bitu nan na kanan kenan suma tana ha alibici da kafa an makari da danu ginin faga tsada rijilaihi wuce bici guba buna ta yi tubil minjil wuce la minjil eje bayi an ka kashif ko nun ga hun ba nan farar da gu muri jek a wul bukhari wa muslim ki hadisin ne wo nini ngwale ne lauga a shan zage gori waya hadisi kashi ɗayan ji dabo emi a nabi ji faruwa tsakanin da yi muji kaga yin zage a laili mi laya za za a ɗauke mini a ji ji na a nabi funu na ba kashi kin wani ji kaza jina kin wani ji jina ka yi mi ne dai kin gani juna za yau labarin a ko ji gane eh, ko e bo nan dole zai ni na zallo gaskiya mai muna ya gogo ya sai ya gogo ya daga zallo ta again ina mai ke we step by step yake mina ne be jiki nan anabe funuwa jannaba nan akhrajahu al-bukhari wa muslim al-hadith sami ila jiwo ala na'am wannan to ya yi nan kuma a wurin misali ga tunun kebo wannan a tuku wannan zuguta da kashi ba ta kebo nan zuguta wannan zuguta wannan gata nan zuguta zuguta zuguta ita kowa da da sanya eh lage jami'an الحديث الثامن حديث يهود وتاتي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد daga ba annabi ibn malik radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala ga rasulullah bil mujji ya jami la mujji mana nuwa na ne bai lajin Allah na wiki yo eh eh wi ngole wi ke mudi na ko wa yabi tasilu nuwa na mun wa funa wi sai ni lo sai busu ta bayanin na ma eh, abun yabi tasilu bi sai ko ila kamsati amdad amin daga sai ne lo mudi busu na'am kana yi ga wannan zanoci na wani funan zanoci to ba jiron gafe kashi kashi ce wasu ma wunde ga gagusha wa ba yi nori a jiki sai ka kuna jiki ma na nan a jiki na wajen zanoci ma roba ta na guba don ala da ke bango da yanzu gangan gani da israfu je amma a ta tanga ke da ke indime mafi nanu mila lami kisun nan fe ji amfani da nuwa na soye ba ke ke kunuwa uku jani mu nke kwa iji fahimta ne ya gabi da ana akhrajahu al-bukhari wa muslim ala hadith at-tasi' hadith ya gutu ani ci an abi hurairah ta daga ba abi hurairah radiyallahu anhu ta kuje daga ni bi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala nga anabi ga iza waje da ahadukum min batnihi shay'an iza mini ebo nga di endo ci de bakugo fa ashkala alayhi ni cha confuse debo akharaja minu shay'un amla yando cha tiya kashin tiya fala ya khuruji min al masjid yanzu ga tiya daga masallaci mun hatta yasma sautan sai wa wodere aw yaji dari hal ko waji wa wato akhraja al bukhari wa muslim ana hadisin ne gane wa da salaba ko waji ku waje ko ko ba ko ba ko ba ko eh, ko san biya ko ko wa ko na Allah yi shak gala daga sallama ta isma so tan ta san bi pa wo mutunta amma da dá rawar karkar sun basu ne kimtili ruduyi a akwai da wul bukari wa musu alhadisu la'ashir hadisu ya guwaci eh? أنا عائشة رضي الله عنها نتعلم nga kharajina ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asari nga ya tiya pamba betu ce ce ci sashi ya zujo hatta idza kunna bil baydai ko har ya bedda da ne ga al bayda na kwanti wuro aw bi za ki je ko da ne ga za je shi na in kada in qata ikbi ikbi li egbanji un go shaji kiyo wa da fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani sa sallam ja ke gikini alaiti ma siya ti fe wuza wa na wa qama na su ma'u zai yo so maki ya ke pamba bi ani sallallahu alaihi wasallam mi ma afi jike afi waye gbagiya na na Aisha za wala yasu alama a madanuwa wala sama ma nuwa make so ba amma na nuwa make da gangani biya ya nuwa ne eh a to lanuwa anyway ga wana da na wuce no to an gida adana aje sangi ko goga ndoro so ba ga na je nuwa na a make shi bo da adana za ndo de gora ko manje na nuwa jikina nuwa fina fatan nasu ila abi bakar ya zaci luba sayyidina bakar radiyallahu anhu wa qalu a cigan ala tara ma sana'at aisha abakari wale na aisha ji da yawe kenan a kamar bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ni za a sallam ka ji kini wabi bi nasi wuci ya za hangi ka ji kini be wala su alama ya majanuwa wala yasa ma ma no mafamba gani biya faja abubakar na abubakar cibiyar wa rasulullahi sallallahu alaihi a ni za a sallam ma wa zi'ur rasu ala fakhizi da ya tiwla ta gbogbo na na aisha kadina ma ni da alele faƙala sai na baka jiga habaski rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aisha wa alaihi sallam kan jikini wannan su laisu alama ya yi rai majenuwa wale sama humma nuwa mafamba gani da qalat na na aisha gam fa ta bani abubakar radiyallahu anhu sai na baka jibe jikiyo sai ga gajen wuri wa masha Allah an yakula sai na baka ciga guja da ba da kai yuyu ga yuka ne ba ba kai da ba za ni wa ya fi khasirati abaka dibe dikio ufe tungwa ni fala yamnawni min at-taharruk eh da wani lahu yana sheka wuci san san illa makanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fakibi sai bone dia anabi takiyan boko wani fanama anabi ta lele hatta asbaha are ba ala gari ma yi no madaba fa anzalallahu ta'ala ayata tayammum sakwati cha ayata mamaji fa tayammamu a ta tayammum ji wa sallu a ci masallaji fa qawa usaid ibn husayn usaid ibn husayn nke alaki lole asali sunan na rilu ga usaid ibn khudair yo usaid ibn khudair radiyallahu anhu wa huwa ahad an-nuqaba zaini min ya nuqaba wajibo sai ba da nuqaba wajiyo wato e zama fariji na jika musulunci lo min ya madina tijo ka kuna ji bayatul aqaba nan ne sashi ya ji kafin tsira ne ji gaggi ba ta laka ba za mu ci ba ne ga dona ko madina ci da bane fe biye makanin ngo ji na ko alabi ci cegwa alabi ci jin bayani ne musulunci a zanu ci ta musulunci dikiyo eh a ca musulunci go a ca a ta je bada madina bi ngo le na ji faruwa kami a ne yuji kinan a ne yuji jirulo madina to tun lokacin ga zanu ci go musulunci ma yi abi awwal barakatikum ya ala abi bakar kunga yanna na ji faruwa a cikin ya tafi majina wujin na gayin yamma fari a albarka ya zami sayyidina na bakar ya qalat aisha radiyallahu anha na aisha radiyallahu anha ci gan fa ba'athna al-ba'ira a tilala kun na gigan tira kun tina gibaro allazi kuntu alayhi ra kun nan na aisha ta ci gona fa wajadna al-ikda ta ta wa cikin ce cikin karkashu

anabi ga eloji anabi elobe ime unyi lọ́jọ́ yá nàkú na mọ́ ẹgbẹ́ òjì kùlá bẹ inú ẹgbẹ́ na ẹgbẹ̀jì náà náà ìṣá yọ náà níbi ètò àìṣe ọ̀tọ́ lè ẹgbẹ̀jì náà dàwọ̀ ayọ́ ṣe wà mọ́dà àá àníbi akẹ́yí fi òfé ti kí ọ àfẹ́ bu wázáré mọ́ wòyo ṣé ìwòyo máa lẹ̀ mí oyo ṣé oyé lọ́ọ̀bù yá ní ẹ̀wẹ̀ lọ́jọ́ ya na kashi a da report ya sayyidina abubakari sayyidina bakari wai zai ga gaɓe na na isha amma ka duk gaɓe na na isha na na isha ta nibi kiya shi umfe jiki mm, da respect ta nibi ta boko gobe bugo jiki an ke fake maintain situation ba nibi asali mu ko yanna na maji faruwa da hannun alkhairu ya bada ga jin lamarin ya taimu mu biyo kashi ta ɗagogo a ta'antar rahushe an huwa khairun lakum kuma almashakatu tajribu taysir ngo be maye kawai fikiya ce nan bala an wale hadisi ba kaida da soje relation bi ni ga wala dikiyo na pasu no yes mashaqqa wala kibo wala taysir bi to ke la ga dite momo kawai nuwa fa lam tajidu ma an fata yamma musa idan sayiba kawai de nuwa wa dite momo awo to mo wa nuwa ma wa ya e ji amfani yawo ya wa ke dikiyo wa ke ji taimama kedi tẹ̀mú mẹ́jìnà àtẹ̀yẹ́mù dọ̀rọ̀bọ́tù lìlú wẹ́jì wọ́n kàfẹ́ ni wọ́n dé alágbàjẹ́ kí wàá tún báwọ̀ wàá fi fi ka gẹ́gẹ́ níbi gbàndẹ́ wọ́n sọ tẹ̀mú má jẹ́ ni. sáàmù ní ànábì iná sáàbẹ̀ ní ọtí bẹ́ẹ̀ tún sàn ǹgbẹ́dẹ́ nuwa ǹgbẹ́dẹ́ nuwa náà sókún. ǹfẹ́ di kí ọ ǹmọ̀ ìgbẹ́jẹ́ náà bẹ́ ǹfẹ́ di kí ọ ǹfẹ́ lẹ́yìn ti kì ngo di yana ko anim shiga ko an ne di ma mo wodi yake wada di kiyan wada pian ke ni te mo ene je nya la pata ne la te ma ni ngo di yana ko in addition to dije nu ko di yana ko ko ma illa ne lanu wace yaji amfani da wani illa wajen haji kiyo eh wala kiyabu so iga katun ya abu wallahi wa lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk